والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a cikin wannan majalisi mai albarka wannan majalisi na tafsirin alfahani a wannan unguwa ta kofan marusa locust da ke nan katsina state a wannan rana wacce ita ce ranar 19 ga watan ramadan shekara ta 1440 wanda ya daidai da 24 ga watan mayu na shekara ta 2019 a jiya mun tsaya daidai kisar jaluta da ɗaluta inda Allah subhanahu wataala ya ba su nasara duk da kasancewar su ɗan kaɗan ne lokacin da wasu daga cikin suka tsorata saboda aka sai masu ilimi suka ce ai kan ɗin galaba fiya ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu masu sabirin kuma ƙarshe ɗin ne Allah ya ba su nasara ko fa zamuhum bi idhnillah suka karya su da izinin Allah duk da cewa ƴan kaɗan ne a yau za mu tashi daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala tilka ayatullah natluha alayka bil haqq a'udhu billahi minash shaitanir rajim waɗancan su ne ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma waɗannan abubuwan da muka karanta su ne ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda muke karanta maka da da gaskiya wa na laminal mursalin tabbas kai kana daga cikin manzanni wannan Allah yana taukibi ne wa illa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya san shi manzo ne tintin amma Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara karfafawa ne sannan kuma waɗannan ayoyin da Allah ya karanta su ne ayoyin da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa na manzanni ya faɗa akan manzanni wanda Allah subhanahu ta'ala yana ba da labarin manzanni ne ba don wani abu ba illa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa ta zamanto ta tabbata ya zama to duk matsalolin da yake shiga ya samu tabbatuwa a cikin halin da yake ciki wa kullum na usu alaika min amba'in rusuli ma nusabbitu bihi fuada Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa labaran da muke baka na annabawa muna baka labaran ne saboda mu tabbatar da zuciyarka Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam labaran manzanni saboda ya zama toye ƙoƙari ya zama zamanto ya yi rage-rage ya kuma yi koyi da su Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusul ka yi haƙuri kamar yadda ma abota azma daga cikin manzanni suka yi hakuri. su wani ne ulul azma cikin manzanni dawa dawa na to sai ka bayyana mana ka san ba kowa ne zai gane tafsirin ba mana annabi ibrahim da musa da isa da kuma annabi ko su ne ulul azmi min rusul ko da kuma shi annabin shi kanshi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana kawo kissoshin annabawa shi ma domin a yi koyi da su lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan haja da kuma yanayin yadda ta sha wahala a lokacin da aka ajiye ta da annabi isma'il sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa falidhalika yas'al nasu yau falidhalika yas'al nasu yau wannan shine dalilin da yasa ake yin sa'ayi shine dalilin da yasa ake yin sa'ayi saboda lokacin da hajara take neman ruwa ta dinga tafiya da ganin zuwa nan da ganin zuwa nan daga safa zuwa marwa ta dinga tafiya Allah ya fito da ruwan zamzam saboda haka yana daga cikin fa'idoji shine domin ya zamanto a sami ibra a gane cewa koyaushe duk waɗanda suka imani da Allah su ne suke samun kyakkyawan ƙarshe duk wanda ba su imani da Allah ba su ne suke samun matsaloli a rayuwarsu kaga yanzu Allah ya ba mu iskoshin annabawa ko Salih da kuma annabi Lot ko da annabi Shu'aib za mu ga duk waɗanda suka imani da Allah Allah ya tsiratar da su waɗanda kuma suka kafircewa Allah subhanahu wataala sun samu matsala ko kamar yadda yake cewa cikin suratul baqara faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mu'izatan lil muttaqin ashabus saf daga cikin yahuda Allah ya sanya suka zama abun lura ga wanda za su zo kafin su da kuma wanda za su zo daga baya ina fatan mun gane saboda haka Allah maɗaukakin sarki ba yana kawo isoshin alkur'ani bane ne saboda kawai a hira saboda a rage tsawon dare a'a akwai manufofi manya waɗanda suka sa Allah maɗaukacin sarki yake kawo waɗannan kistoshin ina fatan mun fahimta saboda haka yana kawo su da yawa domin ya nuna girman tauhidinsa domin ya nuna girman matsayinsa domin kuma ya nuna ƙasƙancin shirka da kuma shirkai, shi yasa Allah subhanahu wataala yake yawan gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suka faru tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada wannan labarai ne na gaibu muke ba labari da kai da mutanenka duka ba ku sani ba wal aqibatu lil saboda haka wannan shine fa'idar da ta sa ake ba da labari shi yasa yace na tuluwa alayka bil haqq muke karanta maka su da gaskiya wa innaka laminal mursalin tabbas kai ma kana daga cikin manzanni waɗanda Allah ya yi na'am تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض من saboda haka wasu sun fi wasu daraja shine ma'ana faddalna ba'dahum ala ba'd kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul isra ko wala qad na ba'dan nabiyina ala ba'din wa ataina dawuda zabura mun fifita sashin manzanni a kan sashi saboda haka ba daraja su ɗaya ba wani ya fi wani a cikin manzanni wane ne ya fi kowa daraja bayan nan kuma sewa cewa annabi ibrahim ko inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط mustaqim to bayan annabi ibrahim sai waye kuma ya fi daraja annabi annabi musa na to bayan annabi musa fa na annabi isa ko bayan annabi isa sai wa ya fi daraja sai annabi no nuhu to bayan su ba na ma'ana waɗannan annabawan guda biyar su ne suka fi kowa daraja su suka fi kowa falala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kakansa ko annabi ibrahim ko sai kuma mutumin banu isra'ila ko wanda suka ba shi wahala annabi musa ya sha wahala su sosai sai kuma annabi isa ko wanda shi ma ya sha wahala ƙarshe allah ya ɗauke shi zuwa sama sai annabi nuhu da ya shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi haka suke su ne ulul azmi ɗaya allah subhanahu wa ta'ala yake cewa minhum man kallama allah minhum man kallama Allah daga cikin waɗannan annabawa akwai waɗanda Allah ya yi magana da su ya zance da su saboda yawancin annabawa Allah yana aiko musu menene sako ko wama kana wama kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahaya saboda aka yawancin annabawa wahayi ake musu sai dai su fi maganar mala'ika jibril Shi ne ɗan aike tsakanin Allah da manzanni amma yawancinsu ba su magana da Allah dawa dawa ya suka yi magana da Allah annabuwa annabu Musa ko wakan kallama Allah Musa ta kilima? na sai kuma annabu Muhammad da yaushe Allah ya magana da shi lokacin da ya yi miraji lokacin da ya miraji ko ya yi magana da shi ma isra'i na mana lokacin da Allah ya yi miraji da shi Allah ya yi magana da shi haka ne to sai kuma annaba adam ok da yaushe Allah ya yi magana da shi sannan ya halitta shi ya ce mai ne sanda suka ci idaciya ko wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma shajarati wa aqul inna shaytana lakuma kaga an aka ce kira kira baya wa sai da sauki? so minhum man kallama Allah mana ko wanda Allah ya magana da su ko annabi Musa wa kallama Allah Musa taklima kaga nan sallallahu kuma lokacin da ya miraji ko wai da kuka fada da annabi adam sai Allah ya ce warafa ba'dahu daraja Allah kuma ya ɗaukaka darajar wasu ya ɗaukaka su wani yana saman wani kun ga lokacin da anan sallallahu alaihi wasallam ya yi mi'raji ya sassame su a sama ko wa ya samu a sama ta ɗaya wa ya samu a sama ta ɗaya annabi adam haka ne to a sama ta biyu ba isa ta yahaya ta uku ba yusuf ta hudu ba harun ta biyar ba a Musa a sama ta nawa yake ta shida to aya ta biyar na Idris ko ta bakwai ba annabi Ibrahim so kaga fa abu abuhum daraja haka Allah ya ɗaukaka darajar. ya sa wannan a wannan saman wannan a wannan sama wannan a wannan sama haka Allah subhanahu wataala ya subhanahu wataala yake cewa wa ataina isa ibn maryam al-bayyina muka ba wa annabi isa al-bayyina ko muka ba shi hujjoji ko waɗanda suke tabbatattu wanda za su tabbatar da annabtarsa ina fata mun gane daga cikin hujjojin da Allah subhanahu wataala ya bashi ya faɗe su a cikin surori ko daga cikin waɗannan surorin Allah subhanahu wataala yake cewa ya Isa ibn Maryam fkur ni'mati alayka wa ala walidika ka tuna ni'imar da na maka kai da mahaifiyarka iz ayyatuka bi ruhil qudus na karfafa ka da ruhul qudus wai ruhul qudus na wane ne ruhul qudus malaika jibril ko di inda za su suna tafiya tare iz ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu nasa fil mahadi wa kana ko yayi magana yana dan jinjiri ko inni abdullah lokacin da suka ce da mamansa ya ukta harun ko ma kana abuki imra sau'in wa ma kana umuki bagiya to gashi kin zo da da daga fita kuma ga da ya zo kuma gashi dai babanki ba mutumin banza ba mahaifiyarki kuma ba ba karuwa ba to ya za a sai annabi isa ya fara magana inni abdullahi atani alkitaba wa biya. nabiyya kaga wannan hujja wa kahala kuma bayan ya zama babba wa iz allamtuka alkitaba kuma na sanar da kai littafi wal hikmat ko saboda haka duk wannan Allah ya bashi wa tubriul akmaha wal abrasa yana warkar da makaho yana warkar da masu da kusurta ko sannan kuma yana fito da waɗanda suka mutu waɗannan su ne hujjojin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabi isa to ya ce uzkur ni'mati alayka wa ala walidatika wacce ni'ima ce a cikin wannan ayar Allah ya yi wa mahaifiyar annabi isa a cikin nan wacce ni'ima ce ya masa yawa mamansa Allah ya ce uskuru ni'mati alayka wa ala walidatuka wa ala walidatika iz ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa iz allamtuka al-kitaba wat-taurata wal-injil wa iz takhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayri fatanfuku fiha fatakunu tayran bi idhni kakan yi samu abu ma kai sai ka mai busa sai ya zama tsuntsu wal bi وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه ويستخرج الموتى بإذنه dai ni ma Allah ya wa mahaifiyarsa a nan gurin na kace me a cikin wannan ayar da ke ne ba sai ka je maryam ba iya wannan aya na ina wace nima ce a nan ayar da Allah ya faɗa har zuwa ƙarshenta mun karanta ta har zuwa wa in kafaftu bani isra'ila an kai su ita wani bil bayyinat ko to ina ne wace nima ce ta maryam a cikin nan na ai bai faɗi ka na Allah ya babu a cikin aya sai ka je maryam ne za ka samu mana idan aka yi wa ɗa ni'ima to kamar mahaifiyar aka yi wa ba wanda yake fatan wani ya fi shi ƙaulan wa'idan sai mahaifi da mahaifiya su kaɗai ne suke fata idan ɗansu ya fi su ba komai saboda ne saboda jin ni'ima ko duk wani matsayi da ɗa ya samu to mahaifiya ba ta damuwa za ta ci kamar ita ce Allah ya mata wannan abin ina fatan mun gane za ta ci kamar ita ce Allah ya yi wa wannan abin ina fatan mun fahimta saboda haka wannan shine dalilin da ya sa ya zamanto cewa ni'imomin annabi isa kawai aka lissafo saboda waɗannan ni'imomin da aka lissafo ita ma mahaifiyar ta shiga ciki saboda duk abin da ɗa ya zama to mahaifi yana cikin wanda ya fi kowa farin ciki yanzu mu nan da muka taru a wajen tafsirin nan kowa idan mahaifinsa yana nan zai ji daɗi ya ga ɗansa a irin wannan turbar alkhairi ya zo yana sauraron ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan mun gane saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ayyadnahu bi ruhil qudus shine bayanin da muka yi su muka karfafa shi da ruhul qudus wato annabi Isa aka ƙarfafa shi da mala'ika jibrilu duk inda zai je mala'ika jibrilu yana tare da shi kamar yadda wasu suka faɗa yasiru ma'ahu haisu sara Walausha sha Allahu maktatal alladhina min ba'dihim Allah madaukakin sarki yace inda Allah ya so maktatal alladhina min ba'dihim waɗanda suka yi kashe-kashe suka yi yaƙe-yaƙe to da Allah ya so da wasi ba min ba'di ma ja'atumul bayyinat bayan abubuwa waɗanda suke na hujjoji bayyananu sun zo musu walakin ikhtalafu amma sun yi sabani fa minhum man amana wa minhum man kafar daga cikin su akwai wanda suka yi imani akwai kuma wanda suka kafirce walau sha Allahu maktatalu inda a ce Allah ya so da ba yaƙi sun kakkashe su ba walakin Allah ya fa'alu ma yurid amma Allah yana yin abin da ya so wannan ayar tana yi mana bayani game da kadda ma'ana tintintini Allah subhanahu ta'ala ya riga ya kaddara komai duk abin da zai faru Allah ya riga ya kaddara saboda haka da kafirci da musulunci da biyayya da sako dukkansu suna daga cikin ilimin Allah subhanahu ta'ala kamar yadda malaman suke cewa Allah maɗaukakin sarki ya bi matakai guda uku wajen guda hudu wajen kaddara abu mataki na farko shine al-ilm mana Allah subhanahu Ta'ala ya san komai duk wani abu ya san shi ina fatan mun gane wallahu bi kulli shay'in alim wannan shine mataki na farko mataki na biyu shine alkitaba mana komai da komai Allah ya riga ya rubuta shi tun fil azal awwalu ma khalaqa Allahu al farkon abin da Allah ya fara halitta shine al-qalam fa qala uktub Ya ce da alƙalamin ka rubuta sai alƙalamin ce ma za aktub me zan rubuta sai ce oktub ma ya jiri ila qiyamisa rubuta duk abin da zai faru kafin ya zamanto alƙiyama ta tsaya na uku shine me mashi'a mana Allah ya so abin ya faru wa ma sha'una illa an yasha Allah na hudu na ƙarshe shine alƙalamin idan Allah ya so abin ya faru sai ya halice shi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun saboda haka waɗannan su ne matakai guda hudu na kaddara Allah ya kaddara abu wajen kashi hudu akwai abin da ake kira at-taqdirul am mana Allah ya kaddara komai da komai kashi ɗaya ya kaddara duk abin da zai faru a duniya din sai lokacin da annabi adam suka haɗu da annabi musa annabi musa yake ce masa kai ne adam wanda ka zama sababin mu daga aljanna sai annabi sai annabi adam yake ce masa ya za ka zarge ni game da abin da ya zamanto allah subhanahu wataala ya kaddara shi dukan ya halice ni abu na biyu akwai abin da suke ce masa a tabdiru sanawi shine Allah yana ƙaddar abin da zai faru a kowace shekara kowace shekara Allah yana kaddara abin da zai faru a daren lailatul qadar inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munziri fiha yuqra'u kullu amrin hakim saboda haka Allah subhanahu wataala yana kaddara duk abin da zai faru a daren lailatul qadar na uku shine akwai at-taqdirul bashari Allah yana kaddara wa kowa abin da zai same shi shi a karan kansa shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud ko wanda yake cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi dayan ku ana tara halittarsa a cikin mahaifiyarsa 40 yawman nutfatan za a tara halittarsa tsawon kwana 40 yana mari thumma yakunu alaqatan mithla dhalik sannan ya zama gudan jini thumma yakunu mudghatan mithla dhalik sannan ya zama tsoka kwatankwacin kwana 40 in an tara gaba daya zai zama wata na wata hudu ko sun yursalu ilayhi al mala sai a aiko masa da mala'ika fa umaru bi arba'in sai mala'ikan nan ya fayanfaku fihi ruh sai musa mai rai ko fa umaru bi arba'in sai ya umarce shi da abubuwa guda hudu shi mala'ika bi katabi rizqihi a rubuta arzikinsa a rubuta ajalinsa a rubuta aikinsa sannan kuma a rubuta dan wuta ne ko dan aljanna akwai a takdirul yawmi wanda kullum Allah yana jijjiwe abubuwan da za su faru a rana kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa suratul rahman ko kullu yawmin huwa fi sha'an kullu yawmin huwa fi sha'an tayyib kamar yadda muka ce komai Allah ne yake kaddarawa malamai sun suka so uku a babu kadda akwai mazhabar jabariya wanda suke ganin cewa duk abin da mutum ya aikata na sako ko kuma na laifi ko na alkai kawai ne ke takura maka kana aikatawa baka da komai da za ka iya yi saboda ka zama kamar ala kamar buzu ya rike bulala kaga zai da doki yadda yake so suka ce saboda kamar ala mutum ya zama saboda haka dan adam bai da wani tase akwai waɗanda suka ce su ne ƙadariya su kuma suna ganin duk abin da za a aikata na sabo Allah bai sani ba saboda haka innal amra tsuru duk abin da ka gani kawai faruwa yayi kwatsam ya zo su kuma suna ganin idan suka danganta wa Allah sako a ce zina da ake yi da satar da ake duk da ilimin Allah yake duk kuma an rubuta su alawar makus suna ganin kamar sun samar wa da Allah subhanahu wa ta'ala wani nau'i na nakasu kamar wani nakasu suka halitta wa Allah subhanahu wa ta'ala mazhaba mafi inganci ita ce mazhaba ahlus sunna su sun tsaya a tsakiya cewa duk abin da mutum zai yi to zai faru ne da san shi amma san nashi ba zai tabbata ba sai idan Allah subhanahu wata'ala ya so shine wa ma tasha'una illa an yasha Allah kaga wannan yasa yana daga cikin adalcin Allah subhanahu duk mutumin da yake mahaukaci ko yaro wanda bai mallaki hankalinsa ba to Allah ba zai dora man shari'a ba in yi zunubi ba za a aikata ba saboda haka Allah ya ba wa mutum hankali ta yadda zai iya gane abin da ya kamata ya aikata da abin da bai kamata ya aikata ba inna hadainahu imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu nasai ina fatan mun gane saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda ya kamata mu sani saboda haka shi yasa ba a kafa hujja da sako mutum ya kafa hujja in ya sako ya ce Allah ne ya umarce shi ko wannan yana daga cikin halayen kafirai sai ya kulu alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala haramna min shay sai ya kulu alladhina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una saboda haka wannan yana daga cikin al'adar kafirai saboda haka Allah ya baka zuciya ya kuma baka hankali da yadda za ka iya bambancewa tsakanin daidai da ba daidai ba ina fatan mun gane za ka iya bambance tsakaninsu wannan shine dalilin da yasa Allah zai wa mutum azaba idan ya saba masa shi yasa wani daga cikin mutane ya yi sata a zamanin sayyidina Umar da aka zo za a yanke mai hannu sai yake cewa da sayyidina umar ai kaddara ce ta sa isa talla sai sayyidina umar ya ce mu ma yanzu kaddara ce za ta sa mu yanke maka hannu ina fatan mun gane sannan waɗanda suke kafa hujja da kaddara inda abin zai faru a kan su to ba za su yadda ba yanzu da za ka samu mutum ka zabga mai mali in ya waigo zai magana ka ce kai akwai Allah ya riga ya rubuta alawul mafuz dama zan mare ka kaga ba zai gamsu ba zai ce sai ya rama shi yasa ya ce walakin Allah ya fa'alu ma yuri Allah yana yana aikata abin da yake saboda haka shi a Allah ko abin da Allah yake so iri biyu ne akwai abin da Allah yake son shi kauna yake son shi ya faru a duniya akwai abin da yake so ya faru a shari'ance abin da Allah yake so ya faru a shari'ance baya yiwuwa sai dai ya zamanto abu ne wanda ya dace da imani da kuma shari'a amma abin da Allah yake so ya faru a duniyance to wannan zai iya zama mara kyau zai iya zama kuma kafirci duka zai iya zama ina fatan mun gane na ya ayyuhal amanu ya ciyar daga abin da muka azurta min qabli an yi ate yawmun la bai'un fihi wala kullatun wala shafa'a tun kafin ranar da za ta zo wanda cinikayya ba ta yiwa a wannan rana sannan kuma wala kullatun babu wata abokantaka da take amfani wala shafa'a sannan ba a yi ceto sai da izinin Allah kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa kam min malakin fis samawati la تغني شفاعتهم شيئا ko illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda saboda haka ceto baya yin amfani saboda haka wanda zai ce maka ranar alkiyama idan ka gaba ka shiga aljanna wato ka nebe shi ko kuma zai yi smogalin ɗinku ya saka ku a cikin babbar riga shi ku shige wannan dai yana daga cikin wulakanta Allah da kuma rashin sanin darajar shari'a da kuma ƙaryata Alƙur'ani. tunda Allah subhanahu wataala ya ce illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda Allah ya nuna cewa dole sai idan Allah ne ya ba izini in dai Allah bai ba da izini ba babu yadda za a yi ya zamanto cewa ceton yayi ina fatan mun gane saboda haka Allah yake cewa wal kafiruna umuz zalimun kafirai su ne azzalamai saboda babu wani zalunci da mutum zai yi fiye da yin biyayya ga wanda ya halice shi shi sa ma ake cewa da kafiri kafiri saboda alkufur ne ne a larabci sitirta abu shi ya sa aka kira manoma da alkufar ko ajab na batu kaga alkufar anan yana nufin me me ma'ana alkufar manoma su saboda ya rafa gaskiya shi yasa ya zama asali ku la saboda haka wannan shine ma'anar wannan sunan al-ma'ruf sun ce suna ne mai girman gaske wannan yasa kusan kowane yare za ka samu suna da kalmar Allah yawancin yaran raka. wani malami ma ya faɗi wata magana Allah ne mafi sani da ingancinta ya ce inda za a sa wa mutum Allah a sa mai suna Allah to ba za a yi sati ba zai mutu haka wani malami a Kano ya faɗa amma dai ban taɓa karanta a littafi ba saboda haka a takaice suna ne wanda yake mai girma wanda za ku ga a cikin alkur'ani Allah yana yawan mai yawa ko yake wannan suna ya kuma siffanta shi inna Allah kana azizan hakima wallahu ghafurur rahim inna Allah kana ghafurur rahima Allahu latifun bi ibadihi haka za ga Allah yana ta kawo siffofi yana ta kawo siffofi ga wannan suna ina fatan mun gane yana ta kawo siffofi ga wannan suna wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda za mu gane girman wannan suna Allah yake cewa alhayyu shine rayayye saboda Allah subhanahu wataala shine rayayye rayuwa wacce take babu irinta saboda duk wani wanda yake da rayuwa to rayuwarsa na kasashiya ce saboda akwai ranar da zai mutu kullu nafsin za'iqatul maut duk wani rai sai ya mutu a yadda za ka san ujiza da girman da yake cikin wannan aya Allah so nawa ya maimaita iya wannan gurin Qur'ani la kullu nafsin za'iqatul maut so nawa aka maimaita ta Qur'ani so ta ɗaya a daidai ina take kullu nafsin za'iqatul maut ali imran ta biyu fa anbiya ko kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna ta uku tana cikin an kawut ko kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un yadda zaka san mu'jizar alqur'ani in ka kasa qur'ani gida uku izu nawa nawa kenan ashirin ashirin to kowace tana cikin ashirin ashirin ta farko aka sa ta ashirin ta farko ali imran ta biyu aka sa ta ashirin ta biyu ta tsakiya ta uku kuma aka sa ta a farkon ashirin ɗin ƙarshe so kaga shi yasa Allah subhanahu wataala shi kadai ne alhayi amma din ragowar sai ka cire alif da lam duk wani mai rai sai ka cire mai alif da lam saboda ba cikakkiyar rayuwa ba ce akwai ranar da zai margaya ya tafi ya tafi lahira ina fatan mun gane saboda haka al'ayyum Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya zamanto cewa ya tsaya da kanshi kuma wasu ma sun tsaya da shi Shi ne ma'ana al'ayyun, ma'ana a tsaye da da shi babu wani wanda ya dogara da shi shi Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma duk mutane da shi suka dogara kamar yadda yake cewa wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi gaba ɗaya sammai da kasai suna tsayawa ne da umarninsa inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula Allah yana rike da sammai da kasai an ta zula. ta yadda ba su iya gushewa ba wala in zalata in amsaka huma min ahadin min ba'dihi abada inda a ce za su dan zame ba wanda zai iya rike su ba Allah ba ina fatan mun gane Allah subhanahu wata'ala yake cewa la ta'khudhuhu sinatu gengedi baya dauka Allah wala nau balle bacci duk wata gafara kulla yawmin huwa fi sha'an ba ta ɗauka Allah akwai wata kista da wasu malaman tafsiri suke kawowa duk da ibn kasir ya raunana ta cewa akwai lokacin da annabi musa ya tambayi mala'iku cewa shin allah yana bacci saboda haka sai allah ya ce da mala'iku su sa shi ya yin bacci na tsawon uku kamar kwana uku kenan ko wani abu makamancin haka saboda haka sai suka yi bayan nan sai suka ba shi wasu kwalabe guda suka kuma gargaɗe shi cewa kar ya bar su su su ɓalle ko su fashi saboda haka annabi musa sai ya zamanto cewa yana gyangyaɗi saboda haka da yake gyangyaɗi ya yi gyangyaɗi ya faka saboda haka sai ya zamanto cewa kwalaban guda biyu sai suka haɗu saboda haka allah ya yi ƙoƙari ne ya buga masa misali akan cewa inda allah zai yi bacci ko ya gyangyaɗe to gaba ɗaya lamarin duniya za su tarwata yudabbiru al'amura min as-sama'i ila al-ardi na'am birul amra. من الأرض نعم ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون سو داك شي yake jujjuya lamara shi yasa baya bacci ba kuma yayin Kulla kullu yawmin huwa fi sha'r Allah subhanahu wata'ala yake cewa man lahu ma fis samawati ma fil duk abin da ka gani a cikin sammai da ƙasai to gaba ɗaya na Allah subhanahu ta'ala ne saboda haka na shi ne kuma mallakar sani Na haka duk wani abu mulkin sani shi yasa wani saurayi da ya zo wajen Ibrahim bin Adama ya ce zai saba wa Allah sai Ibrahim bin Adama ya ce to in za ka saba wa Allah ka fita daga ƙasar Allah sai ce ba inda mutum zai fita wanda ba na Allah ba ce to idan za ka saba wa Allah to ka daina cin arzikin sai ce ai ba abin da mutum zai ci wanda ba na Allah ba man zalladhi yashfa'u indahu illa bi ba wani wanda zai iya yin ceto in ba da izinin Allah ba wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun ba wanda zai iya yin ceto sai wanda Allah iya da ba za su iya ceton kowa ba mala'iku sai wanda Allah iya da kuma suna cikin jin tsoron Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ce ya alamu ma bayna aydihim mu ma kalfan duk abin da yake gaban su da abin da yake bayan su duk Allah ya san shi saboda haka babu wani abu wanda Allah bai sani ba na duniya duk komai da komai wanda yake sammai ko kuma yake kasai to Allah subhanahu wataala ya riga ya san shi ina fatan mun gane Allah subhanahu wataala ya riga ya san shi kuma shine yake juya shi saboda haka ilimin Allah ya kewaye komai wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ya san abin da yake cikin tudu ya kuma san abin da yake cikin kogi kai wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ba wani ganye da zai faɗo face Allah ya san shi wala habbatin fi zulumatil ard wala raqbin wala yabisin illa fi kitabin mubin komai Allah ya sani saboda haka akwai wata dabba da aka gani kullum za ta ɗau wani abu sai ta shiga cikin ruwa daga baya sai aka gano akwai wani dabba ne da Allah ya halitta a cikin ruwa makaho ne saboda haka wannan dabba take fitowa ta ɗauki abu ta kai mai su za ka yi mamakin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala za ka yi mamakin irin yadda Allah maɗaukakin sarki yake tsara lamarin shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya alamu ma bayna aydihim ko ma Wala wa la yuhituna bi sha'in min ilmi illa ma sha babu wani abu wanda bayi suka sani na daga ilimin Allah illa ma sha'a sai da abin da ya mana ba abin da mutum ya sani a duniya in ba abin da Allah ya sanar da shi ba duk wani ilimi da kuke gani na ɗan adam to yana cikin abin da Allah ya sanar da shi in Allah bai sanar da kai ba ba za ka sani ba allamal insana ma lam ya'lam shine ya sanar da dan adam abin da bai sani ba sannan kuma Allah subhanahu wataala duk wannan ilimin da kuke gani na kere ƙere da wanda ake ta mamaki har da na zamanin nan dukkansu kuma Allah ya ce a cikin suratul Isra wa ma utitum min al-ilmi illa qalil dan ilimin da aka ba ku dan kaɗan ne saboda haka ilimin ɗan adam ba ɗan kaɗan ne yanzu duk wani ci gaba da ilimi ɗan adam yake da shi har yanzu ba wanda ya gano inda rai yake ko an samu technology inda ran dan adam ne kowa ya yadda na da rai amma ba an da san inda yake shi yasa wasu masu scientific din suka ce kawai rai ne jini in dan adam ya kare shi kenan ko ba shi bane tunda ana iya zuke jinin mutum a sa mai rai rai ko ba a cirewa kulli hal wannan ni yana daga cikin abin da yake nuna mana girman Allah subhanahu wataala ran nan shi yake juya gaba ɗaya ga gaɓoɓin ɗan adam guda ɗari uku da sittin amma kuma ni da haka ba wanda ya san inda yake gai na ala kulli hal rai yana daga cikin abubuwa na ban mamaki waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta a cikin dan adam shi yasa ya ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha babu abin da za su iya sani ne daga ilimin Allah sai abin da Allah ya so Allah ya ce wasu a kursiyu samawati wal ard kursiyinsa ya yalwata sama da ƙasa ya yalwata sammai da ƙasai menene kursiyo? a ni kursi a nan ayan ne kun fi ban da molanka aya aƙida ce wannan gara a fi kyau in ka istihadi a nan in ka istihadi za ka iya na wani ne kursiyo a wannan aya kujera ke nufi kace mai mala ai dai kujerar da yake nan a yadda abdullahi dan abbas ya fassara da wasu daga cikin malamai sun ce kursiyu shine mawdi'u qadamai ar-rahman inda Allah yake ajiye shi shine kursiyu ina fatan mun gane wannan kursiyun yana daga cikin halittun Allah masu girma kamar yadda ya zo a cikin hadisi abu zaran yana cewa idan ka ɗauki sammai guda bakwai dukkansu ka jefa su a cikin kursiyu to kamar ka ɗauki 'yan abin nan ne yan kwabbai ne ka watsa su a cikin atturs shi shine kamar kuwa. ina fatan mun gane mana wannan yana nuna maka girmanta kuma ɗan wani waje ne a al'arshi kawai da aka yi dama shi sa an ka kwatanta girmanta da al'arshi kamar ka ɗauki ƙawanya ne ka jefa ta a cikin daji idan ka ɗauki kursiyin duka shi kuma ka jefa shi a al'arshi to kamar ka ɗauki a kamar ka awarwaro ne wanda ake sawa a nan na mata ka jefa shi a daushi kaga neman shi ma zai baka wahala kaga wannan shi zai nuna maka cewa Allah subhanahu wataala ya fi komai girma shi al'arshi shi ya fi komai girma a cikin abin da Allah ya halitta to shi kuma Allah da ya daidaita a kan al'arshin ya za a kwatanta girman shi Allah ne mafi sani yanzu a ce maka inda Allah yake sa diga-digansa in ka ɗauki sammai duka bakwai wanda tsakanin sama ta ɗaya zuwa ta biyu tafiya nawa ne shekara na shekara ɗari biyar to su duka in ka tattara su in ka je su a kursi inda Allah yake sa diga-digansa to kamar ya zamanto cewa ka wannan ne kamar ka jefa yan kwabbai ne a cikin garkuwa sai dai gwagwar sai in ka dauke ta ka jefa ta al'arshi kamar ka jefa abin nan ne awarwaro ne a cikin dauci ba za ma ka ta inda yake ba yanzu ko awarwaro ka jefa a unguwan ai ganin su sai abin da Allah ya ko a masallacin nan ka jefa inda mutane sai dai in wani ya ce ma ga inda yake ina fatan mun gane to shine Allah yake nuna girman sa shine shi wasu wasu samawat wal ard amma kuma duk da haka wala yaudu hifsuhuma kiyaye su baya yi wa Allah wahala wa huwa al-aliyyu shine madaukaki al-azim kuma mai girma wannan aya ta ayatul kursi ita ake kira aya wacce mafi ko ita ce aya mafi girma a cikin alqur'ani kamar yadda ya zo daga ubayyu bin ka'ab yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taba tambaye shi wacce aya ce ta fi kowace girma a cikin alkur'ani sai ce Allah da manzansa ne suka fi sani sai ya maimaita ta da yawa ya maimaita wa ubayi wannan magana sai ubayi ya ce ayatul kursi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna masa cewa lallai yana da fasahi a ilimi yace masa tabbas wannan ayatul kursi ina rantsuwa da wanda raina yake a hannunsa za ta zo tana wannan ayatul kursi da kake ganinta tana da harshe tana kuma da labba guda yana daga cikin hadisan da suke nuna wannan a aya tana da girman gaske kamar yadda abdullahi bin ubayy bin ka'ab ya rawaito cewa mahaifinsa ya bashi labari cewa akwai wani salka ta dabino da yake da ita saboda haka baban yana yawan zuwa sai ya ga dabinon yana raguwa saboda haka ranar nan sai ya tsare shi don ya ga wa ke cin dabinon nan kawai sai ya ga wata dabba tana kama da yaro ta zo tana kama da saurayi wanda bai daɗe da yin mafarki ba saboda haka sai ya masa sallama sai ya mayar masa da sallama sai ce waye kai aljani ne ko mutum sai ce aljani ne sai ce ba na hannunka sai ya bashi yana bashi sai ya ga hannunsa irin hannun kare ne sannan kuma gashinsa ma irin gashin kare sai ce haka aka halicci aljanu dama sai ce a cikin aljanu nawa ba irina sai ce me yasa kake yin haka in na ajiye abu sai ka zo ka dinga sata sai ce abin da yasa shine an bani labari ne cewa kai mutum ne wanda yake son sadaka mutum ne wanda yake son yin kyauta shi yasa ni ma ne haka sai ce to yanzu a menene zai kare mu daga ku sai ce ka dinga karanta ayatul kursi haka nan kuma an rawaito daga abu huraira allah ya kara masa yarda yake cewa akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa wakilta shi ya kiyaye dukiyar zakka saboda haka sai wani mutum ya zo yake kama complain cewa ya taimaka masa yana da iyali sai ya bashi washe gari da suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake ce masa ya kuka yi da mutumin kanajiya sai ce ya zo ya kawo min ƙara iyali na bashi sai ce zai dawo washe gari ma ya dawo ya sake kawo ƙara iyali kwabbulan ɗin iyalinsa suna da yawa sai ya sake shi annabi ya sake tambayarsa ya sake ba su labari annabi ya ƙara gaya mai zai da rana ta uku da ya zo to shi ne sai shi a wannan mutumin da yake zuwa yana amsar wannan abun sai ya ce bari zan gaya maka wasu kalmomi waɗanda za su amfani ka sai koya mai ayatul kursi da suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ba shi labari sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa sadaqaka huwa zo ya faɗa maka gaskiya ta fuska bukatun iyali amma kuma makaryaci ne ya ce duk waɗannan tsawon kwanakin da kuka yi kasan da wa kake magana ya ce a ya ce ne saboda haka wannan yake nuna cewa ayatul kursiyu in mutum yana karanta ta zai samu kariya daga shedanu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya karanta bayan kowace sallah wacce take ta farilla ya karanta ayatul kursiyu to Allah subhanahu wataala zai shiga da shi aljanna ba abin da zai shiga aljanna sai mutuwa kawai saboda haka wannan yana nuna mana girman wannan ayar da kuma irin yadda wannan ayar take da falala duk mutumin da yake karanta ayatul kursiyu Allah subhanahu wataala zai ba shi kariya ta musamman Allah subhanahu wataala zai taimaka masa zai kuma kare shi daga shidanu Allah ya ba mu da za mu ba da dama ko da tambaya ɗaya ne amsa kira wa maskala na su kenan eh inda akwai mai tambaya baki guda daya alaikum salam ni ina maganar ka al'ayyuni ni akan Alhaji ne magana kawai yawa shi ko suna ai na sa mutum ba dole ba ne ya bi shi ina fatan mun gani Allah ya ba mu sa'a hade ku nas'aluka hadayta kuma tawallana Ku tawallayt wa barik lana fima ku kina wasu kan 'anna ku rahmatika shawar ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda alai inna la yuzillu man walayt wa la yuzillu alayk wa rabbana wa ta'ala ya Allah waɗannan fitintunu da suke faruwa a waɗannan jihohi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su zama kafara ga waɗanda suke faruwa gare su Allah kuma ya kawo mana ƙarshen su ya Allah duk wani shugaba wanda yake da hannu a waɗannan fitattunu ya Allah ka gaggauta kauda shi duk wani shugaba wanda yake da hannu wajen haddasa wannan kashe-kashe saboda wata maslaha ta shiga duniya ko kuma yake sakaci wajen kula da rayukan jama'a Allah ka kawo sababin da zai gushe ya Allah ya hayyu ya qayyum ya qawiyyu ya aziz Allah ka ji tausayin talakawa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك انت كما اثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على محمد الله